Ƙwararru a harkar lafiya na ci gaba da faɗakar da jama'a game da illar da ke tattare da muguwar cutar nan da ke datse kafafen numfashi wato coronavirus. Cutar coronavirus wacce ta samo asali daga ƙasar Sin wato China ta kama mutane fiye da dubu saba'in da shida yayin da mutane fiye da dubu biyu da ɗari hudu suka mutu tun bullar cutar a watan Disamban bara. Dr. Rinfa Amos da ke cibiyar binciken magungunan dabbobi da ke VOM a nan jihar Filato ya ce duk da shike cutar coronavirus ba ta shigo Najeriya ba, dole ne al'umma da hukumomi su ɗau matakan kariya. Wannan corona ɗin ba ta da magani ba, sai dai a rika ba da support ne za kula da mutum a bashi su magunguna kamar antibiotics idan corona ya shiga zai ɗan sa immunity na jikin mutum ya ɗan sauka eh in ya sauka din akwai wasu kwayoyin cuta kamar bakteriya, sai su su tashi su mm. suke kawo mutuwa da sauri-sauri kuma wannan corona din yana jima yara kankanana ne da tsofaffi wayanda jikinsu ba su da karfin defending kansu amma akwai zato ko kuma hasashen cewa zuwa gaba jama'a za su samu maganin wannan ah, cuta ta corona eh hopefully because a yanzu ma labarin da muke ji sun sami vaccine sai dai ba gama testing vaccine din ba eh rigakafi kenan mama ba gama testing nashi ba tukuna tukuna bai iso nan ba cutar ma bata iso nan ba so ba za mu ce gashi ba don international community ba su amince cewa eh gashi vaccine ba to kamar mu a nan Najeriya duk da yake cutar bata zo ba ta yaya al'umma za su kare kansu daga wannan cuta a daina mutunci da dabbobin daji kaman jamage kaman masu aiki a cikin zu a yanzu haka jamage sun fara zuwa suna kashi ko ta ina ma'aikata na na karkashin bisiya sai kashin jamage ya sauka mishi a kai wayansu za su share in sun je gida kuma ba su wanke hannu a rika maintaining wanke hannaye da sabulu. Cutar coronavirus wacce ke barazana ga rayuka ta kuma shafi hulɗar kasuwanci, ilimi da sauran sassan walwalar jama'ar ƙasashen da cutar ta aukawa. Shi ma Dr. Adeyinka Adedeji, wanda likitan dabbobi ne a cibiyar binciken dabbobi a nan Jos, ya ce alamomin cutar sun haɗa da tari, atishawa, ɗaukewar numfashi, da sauransu wanda ya ce bincike a asibiti ne kaɗai zai tabbatar da cutar. Ba ce wai duk wanda yake da mura ko yana tari Kina na da coronavirus a'a bai zo wajen mu ba in an gani ba jiki ba lahiya mura kwana biyu kwana uku haka a likita a bincike to amma a nan najeriya muna da na'ura da za su iya tantance wannan ciwo eh akwai Akwai uh, ita Center for Disease, uh, National uh, Center for Disease Control a Abuja. Sun yi an ma mutane training kuma suna da abin aiki da ya kamata su yi bincike. Mu kuma a nan National Veterinary Research Institute a bangare dabbobi, corona na dabbobi, mu ma muna da abubuwan da za mu yi bincike, kuma muna bincike ma, inda na, na mutum ne a je asibiti, amma inda dabbobi ne mu muna nan a shirye. Ita kwayan din da tana da illa sosai amma wanke hannu da sabulu za ta kashe ta ko a wani taron gaggawa ta haɗin kan ƙasashen Afirka da Hukumar Lafiya ta Duniya kan cutar coronavirus, Darakta Janar na Hukumar Lafiya ta Duniya Tedros Ghebreyesus ya faɗakar da ƙasashen Afirka da su ɗau matakan kare ƙasashensu daga cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.